في العمل بحديث الآحاد بخبر الآحاد وأصل في الاتفاق يريد أن تستوثق من الخبر وأصل في تعليم العلماء الصبر حيث تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن أن هذا الأعرابي الأسئلة الصعبة فوصلنا إلى حيث قال قال سلام قال ثم ولى أي أدبر قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وعلى ذلك يكون الإمام بن ثعلبة من المبشرين بالجنة ولكن بالشر وهناك بعض الناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ولكن هذا هذه البشاره معلقه بالشر اين هذا الشر؟ قال لئن صدق ليدخلن الجنه. ya cika alkawarin da ya manzo Allah ta ce wallahi zai shiga aljanna sai aka samu wadansu manzo Allah ya su bishara da cewa su ɗan aljanna an gama wadansu kuma manzo Allah ya su bishara da aljanna amma da sharafi sharafin shi ne in ka cika alkawarin da kai dan aljanna ne sai ai ɗan mubarin aljanna sun ka fi kashi na kenan na farko على الإفلاس مبشرون قطعا مبشرون بالجنة قطعا وهؤلاء وهذا مبشر بالجنة بالشرط بالشرط أن يصير مقال طيب وأنا حديثي أبن لك الكشاك وأنا حديثي أبو الوزير وأنا حديثي أصلي في كل يوم أيتي لقرر الآحاد ina za a cire wannan abin la aina yakun la yustafadu minhu min al-ahkam ma yustanfat ma yustanbatu minhu min al-ahkam ما يرشد إليه الأحاديث ما يؤخذ منه من الأحكام أثر قوة لنا حديثي ينامون في أوزاق إليك دا خبر الآحاد فوق مسألة كده ومن يفهم ذلك لكي تكون أكيد في حديثه mutum ya manzon Allah ya aika da waɗannan manya-manyan al'amurra kuma aka karba ba hadarun ahad ba ne? na hadarun ahad ba mutum da har mutum tar ahad ne hadarun ahad ya fuska shi uku aziz majnun gharin azam majnun gharin aziz yake aziz da mai yanayin au talata وقل ومن يرى وراو فقد وذا في ضمير وانا كنت يراو كو عزيز وكل ما نعطي كو مشهور وكو تجوع ساعة حجة من جاي حجة جواب هذا جواب مثل ذي أيام خبر احد ينزل في بيت خبر الآحد yake labarin da mutum ɗaya ya rawaito ya kace labarin da mutum ɗaya ya rawaito shi ɗaya ne bangare ne cikin habarin ahad wannan mutum ya rawaito zuwa wannan da mutum kira ya tufa mustaqim wanda mutum kira kira ya tufa hajji yana cikin hadar da ahad bai kai hajji tawakkuli ba saboda aiki amma tawakkuli hadar tawakkuli ne hadisin labarin da jama'a ne rawahu jami'u zafiyo mutane na cikin yawa kuma da kare da kuma da mun ga ne to wannan asalin da shi aiki da hadar ahad saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum tsaya ya aiki ke zai ce ka ce da kake ka je ka ce da su yi yi yi zakka su yi yi kaza su yi yi kaza ba a faɗa musu ba ce a'a kai da sun ɗaya ne ba za mu karɓi kadarin ahad ba sai suka karɓa dan malamai sun ce zahirin imamu ibnu salaba ya karbi kalma tukuna ko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattauna dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'az zuwa yaman ce inna ka sa'ati qauman ahla kitabin wannan yake da kawai ahadi na uku lokacin da ake kallon baitul maqdis aka san da al-qibla zuwa ka'aba da kin ɗaya bayan ya sallar ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karar da su suna sallah kan asali min yakul mawatin yakul qati' yace ai an canza al'amarin ba sai ai kamar ahadi ba ne suka tuya to shi da dalilai da dalilai da ya ga da kamar ahadi eh kuma da ya ga suna da wannan misalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa a fahimta a cikin cewa an halitta habbai sallallahu alaihi wasallam Allah tambayi da ba su dabarun da bari فكان يجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فهبي سنا دا سنن kwaɗayin son ilimi duk da cewa an hane amma suna son samu abin sa'annan kuma cikin wannan nasi yana nuna suna da kyakkyawan ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hane su daya hukunci ɗaya kenan sun hannu hukunci da biyu kenan duk da cewa sun hannu amma su ƙari ilimi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ce fa kana yu'tibuna muna mu ga wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na nuna cewa kuma ahlul bariya mutanen kauye sun kafa kashi akwai masu hankali akwai marasa hankali bisa ne kaulihi an yaji ar-rajulu min ahlul bariya al-aqil fa wa nahnu nasma'u ashe in mutum yazo za mu hukunci na hukunci in mutum ya yi tambaya maganar ilimi yanzu da mutum ɗaya ya tashi ana tattauna da shi game da matsala ta ilimi wannan matsalar ta shafe shi shi kare ko mu dukkan mu da muke sauraro ta shafe mu matsala ta ilimi ko wannan ne fa ja'a rajulun min ahli al-badiya wa qala ya muhammad wani mutum ya zo cikin mutane tsaye sai ce ya muhammadu ce ya halarci manzon Allah kenan har yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka shi ya zama mai kenan atana rasuluka ka ashe manzon Allah yana aika manzannai manzon manzon Allah rasulun min indillahi wa huwa aidan yursilu rusula ila al-umam mas'ala kenan haza amalana za a samu hukunci shine ba kowane lokaci azzamu yake nuna cewa ƙarya ko mace ko kaza ba annaka tazuma anna allaha arsalaka qala sadaqa wannan yana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci da bakin da qala faman khalaqa as-samaa a ake yake wa da maza da da da Allah halitta ka na hukunci da ne ko na na hukunci da in mutum wannan mutumin ko da yake kauye ne amma na da cikakken ilimin yana da kwarewa nesa sai ya fara da manyan manyan al'amura da suka danganci aqida kamar kala kasama wa sama hukunci da takwas za a iya wajen jawabi maimakon a tsawaita jawabi a takaita ya halatta saboda mai manzon Allah ya yi ما هو السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من خلق السماء تأتي الله هو الذي خلق السماء فاكتفى بقوله الله اكتفاء بقوله من خلق السماء da an zanta bai ka wane ne ke mallakan wannan abin sai ka ce wane ma'ana kamar da cewa wani din nan yana nuna cewa wani shi ke mallakan wannan abin dalilin tambayar da aka yi maka tambaya ne aka yi ba cewa ya tsira wannan ba ce wane ne yake mallakan wannan shi sa aka ce wane to ai wane shi ke mallakan wannan abin matsala ta gudu ne kala matsala faman khalaqal arda to wa ya ba to akan wannan za a iya samun hukunci cewa sama aka fara halitta ko kasa ko kuwa a'a ba lallai bane shine dai fara da haka eh wace ce aka fara halitta matsal eh eh sama aka fara halitta me ce hujja eh Eh? a awamin tartibi ne wajen tambaya sai ka yi ba yana nuna cewa yana sai san wanda ya halitta su ne ba yana sai san wanne farko ba abin da ake zama da ko kala ke Allah ashe kafa ita ma halittar ta aka yi wa halitta ta Allah madaukin sarki kala fa man nasaba hadhihi jibal ma'ana hukunci da goma sha daya ma'ana da sama da kasa da duwatsu duk Allah halitta su shi duk Allah halitta su shi ke mallaka su shi ke tattara a cikin shi ke kawo dare shi ke kawo rana shi ke kawo zafi shi ke kawo sanyi kuma ana kawo zafi da sanyi da rana da menene dangane da maslahan dan adam ne ba dangane da abin da dan adam ke so ba ina mana wannan magana ana wata yana sanyi ana ta kuma kai ko sanyi sanyi yayi yawa sanyi yayi kaza sanyi yayi kaza Allah ba ruwan shi da kuwar da muke yi kai ka nan akwai sanyi akwai sanyi a'a da a ce an bi abin da muke so ta kila da shi ke nan dukkan mu ne kai da kake ana ta kuma ta wani akwai wasu abubuwa da zaka fi karayu kuma sanyi kake so in ba a yi sanyi na cikin an samar da su ba za su samu ka cika rayuwa kamar alkama kamar rawa da kuma sanyi suke da ta ba za a kalli ka kai da ke kukan su ba ana maka sanyi ba sai a kalle mene ne maslahar haka kai ma kai da ɗanka a cikin gida kuke abin da ya fi maslaha ya fi masa maslaha shi kake kallo ba ruwanka da cewa yana kuka ko ba ya kuka sai sa sai a kawo allura a ce a huda maka kunne tana kuka ana huda maka kunne ana so ne ba ta so to me aka nace sai ai mata shi ne mata amfani a kawo magani mai ɗaci a bashi amma da yana kuka na zuwa a ce lallai sai an bashi yana so ne ɗaci da shi amma sai a bashi saboda ne me yasa ba abin da ke so ba sai a ce a ai babu hikima za a yi masa abin da ya masa amfani har sai lokacin da abuwa na zuwa da ke da aka sanya sun zama don ma ta hawana a yi a kawo zafi a yi zafi wani ya haka wanda ya kasa zama wanda ya rada anan zafi ya yawa zafi ya kaza akwai wani abubuwa da kake bukata ta rayu su kuma ba ta tafiya sai da sanyi da zafi din ya sa aka kawo zafi ba su ɗauki lokacin su saboda su kai ka fa'idar su da a ce za a fi da kai ko zan ka yake shi wanda babu hikima ce rayuwar ba haka ba ne هذه الجبال وجعل فيها ما جعل hukunci ne a cikin biyar waɗanda muke gani din nan akwai ɗimbin arziki abubuwan alkhairi a ciki da wa'an ka sani ko ba ka sani ba ba lallai da ka sani ba kasancewar ka ba ka sani ba ba ya hana a ce akwai abu saboda saboda duk abin da ka sani Allah ya sa maka lokacin da bayyana in lokacin ka bai me yake faruwa ya aka yi sai a ga ce an je ana binciken kaza sai aka fita sanar kaza ga abin da aka je ana binciken in lokaci shi ma ya kai ba a same shi kuma lokacin wani abin ya kai shi ma sai a same shi wannan abin da aka ce an suka tare gam aika gamo da ka tare da shi lokacin da Allah ya kaddara zai fito cikin wannan rayuwa ya kai duk ana cikin ana hakan rijiya sai a samu kaza ana hakan kaza sai ruwa ya fito ana hakan kaza sai a samu man fetur lokacin ya kai li kulli ajalin kitab qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra sai a ce ai bi sai aka yi da kaza wannan na shi da kake faɗa ba ka san wannan fitowar abin da kai amma kai baka san yana na wajen ba sai Allah ya kuma da kuma kana naka kana taka ko kana tsinki ko kana tuka mangoro ko kana mara da mangoro sai da wannan abin ya bayyana yasa duk abin lokacin da Allah ya sa mana abin da ne ya kawo sai ya bayyana sai an samu shi goma sha da kenan ko qala Allah qala fa bin ba ya halatta mutum ya rantsuwa ko da ba a sa ba a nemi a rantsuwa ba ko ko ko a a lokacin rantsuwa bai zama dole ya halatta fa dalla ma khalaqa sama ya ba wannan ya da ba ko ne cikin ilimi ko da tabbatar da halawa da sama Allah ya halatta sama to hada da Allah ma ko shi tauhidul uluhiyya ma ya ko zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya halatta sama sai ka har yanzu bai kawo matsalar risala ba tukunna abin da aka fara shi ne wa halitta sama wa halitta kafa an tabbatar da Allah halitta ya ku na gama kare wanda ya halitta sama me yake nufi kenan eh? Allah subhanahu wa ta'ala ina aka dauko wannan man alladhi khalaqa sama qala Allah Allah halitta sama daga zarar ka fare haka in aka ce na gama ka da wanda ya halitta sama ba da yake da ake na gama ka da Allah

قال نعم سيتي الله أرسلك نعم يساوي نعم الله هو الذي أرسلني amma za a samu a mana takaita da takaita magana ko da yake magana da aka takaita da tana can kunshe a cikin tambaya Allahu arsalat arsalat Allahu Allahu arsalat qala na'am ay na'am الله هو الذي أرسلني أو أن نعم الله أرسلني وما شاهد من قال يتي وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ذكرت الله يقول الله يقول wannan kuma da yana da shi da da shi da shi kuma da yana ya kama kalli da da kura kai yau kuma ya da za ka kai har da aka ce mutu rayuwa ta gama goma da ke to sai ya tabbata a wajen ka ko ko a'a yanzu ga dama ya gama manzon Allah da manzon wanda ya aiko shi ba manzon ya tabbata a wajen ka ya rike da wa a'a wannan halitti da bai yarda da banzancin manzo Allah ba zai yarda da Allah halitta zai yarda da abin da manzo Allah faɗa yasa ba da wannan kalmar yarda da banzancin ba inda ba wannan kalmar yarda da banzancin shi ake ya zo na da magunan kenan ba da ba a ba Allah ya yi mana da kuma shari'a da da ba za a ba da eh? ke a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna yi rasulullah Allah amaraka bi hadha Allah ne ya umurce ka yana umurni da ya kuma da hajjiyar dare da rana amarka bi haza halaka arsalaka amaraka halaka arsala amara duk inda aka zo kogar hadisin ya san me zai fada wanda zai aka mutum ya tsoro ha ma amarka bi haza qala na'am Allah ne yana umurni da ya kuma da hajjiyar dare da yini qala na'am

zan haka to sai haka waye gari kana da kuɗi ko gwala ko zinariya bai kai misali ba ɗan kana da kuɗi bai kai misali ba ɗan kana da kuɗi bai kai misali ba matar kana da kuɗi bai kai misali ba amma in aka hada kuɗin duk za su kai misali shin wajibi ne fitar da zakka kada da ثم قال أنت ومالك لأبيك wata ka'ida cikin zakka la yujma'u bayna yake da muna da mun hada kamfani ko ma kiyo da dukiya da da menene ya kai zakka amma lokaci kuma sai kai da ba muka raba da dukiya sai da kowa ya kada da naka bazai zakka ba za ku ya ba za mu yi haka ba to haka kuma aka ce wani ka tana mallaka yana mallaka wannan na mallaka ba wajibi bane akan mu mu hada da mu samu ba haka ba قال اللهم لك بدأنا قالنا وجعل أننا لنا قوم شهر كيف كبار للصلاة وأن الزكاة كان أهل رمضان في سنتنا كيف صلى في الدين كل يوم الدين أما زكاة إيه الشكرة duk wa'annan hukunce hukunce da ake kira da kuma hadisi za mu yi wata azumi wata ramadana a sai shekara wata ɗaya ne wajibi a kan kai azumi shine wata azumi qala sadaqa qala bi alladhi arsalaka Allahu amaraka bi hadha tunda aka kai ka risala sai fara kuma bi alladhi arsalaka bi alladhi arsalaka in dai shekara biyu ko matsala da za su za su da kuma amma haji so ɗaya ne a cikin rayuwa in kai shekara biyu ya zama na haji ɗaya kawai ta sauke nauyin da ke kanka waɗanda za ka duka na tafi ne ba wajibi ba ne kala sadaka kala sunna walla sa'annan sai ba da baya baya ya tambayi abin da yake so ya gama da ya kuma ya ɓata lokaci ya zama abin da ya kawo shi ma'ana da wasu sau ma ga abu da ke lissafi a wajen sa rubuta yayi haddace yayi ai zan je iskan bayan da Allah waɗannan abubuwa yana kira wani tambaya yana zama tambaya ya tsananta a cikin tambaya ana gamawa sai kama hanya ya tashi kama hanya ashe ba a kulle da mai shi a cikin yana gama sai tashi kama hanya ko قال والذي بعثك بالحق نارا إلى سرق فلكن لا أيكوك لتبكيا لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق أتاحك بلال أن جعل ذا أخبر يرى المذكرين بالجرى قطعا أو تعليقا قطعا أو تعليقا ما معنى القصد وما معنى التعليق القصد أتوا أنا وأنا وأنا يوم الجنة يا ولا تعالى بعد كده ذا أي في وأنا أريد أن يزال قول الله لأنه لا يمسك عن الهواء أما وما يتي كذا كذا كذا يتي والله زي أكلك ما قبلك ثم قال يتي إن حكى والله زي شبع الجنة ثم عبد الرسول لا يدخلون الجنة أجل جارة الجنة أما تكلم إذن الشرط انتهى من الحدود أليس كذلك؟ بعد بنو وما هذه المواقف الكثيرة على أنواع من العلم وهو ما يمكن فكرة وقد يقول إن الله لا يعلم ما تأمر قال صاحب التحريم هذا من كتب سؤال هذا الرجل يقول وانا اتيت اهلا اتيت بهذا الرجل يرى راحه سياقته وترتيبه وكل الشر kowa kana da bayan da tambayoyi daga farko zuwa biyu uku yana da alhamdu alhamdu alhamdu alhamdu alhamdu فإنه تعالى أولا عن صانع المخلوقات من هو إذا فرقه سيدا يحكم به ما يحلك تحلك تبركي شيء ما أبين يحكم به سما دكتا لدول ما aka aka gane cewa ya tambayi wa ya halitta halitta kenan duk baki daya ma ma sama Allah halitta ka duk abin da ke cikin da ya halitta kasa Allah halitta ka duk abin da ka sake da kira da shi ya halitta wannan أو ما أحكم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا لله sa'an nan ya ya magana shi da Allah cewa ce kuma kana da Allah ya ɗauko ka mun ba ka halitta halitta to na zama kan Allah na zama kan Allah ya ɗauko ka na zama kan Allah ya ɗauko halitta na zama kan Allah ya ɗauko gaskiya abinda ma'ana Allah ne kai na da Allah ne na ɗauko Allah ya ɗauko da haka ta yi shi kenan akan haka wannan abin da ya ɗauko yana hakuri بالفعل الواحد وتمثلنا الدعاء لدى تكون منها الأمم وعلى ذلك وعلى ذلك التي قالت كمثله ليس لا شك لها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شكرا يقول لك أنا لا أنت دعاء دعاء وصلى إذا بس بشي أم بابا مسلسي كما أم بابا كذا أم بابا طريقة أم بابا كذا تو ليك أن يسير na gama ka da Allah wannan abin da ka fara da ta yi na gama ka da sarkin da ya halitta sama da kasa Allah yake kai wa rimi ne sai sai ko uwa ba ba wani abu ne da ai ba ka da nazari ana tattauna magana ba ka da bangare ba ka da nazari to ake abu ya sai eh ko a'a ba sai ka da dalili ba ke eh Allah ya kai wani me dalilin ka ya ga rubo ne da ba to sai na ga kan Allah za ka rubuta mu ne ya zama ne ko ce in a'a ya so kai ko ce eh me yasa ka zabi wani bangare ka bar wani bangare ko ko ai tana magana ne akan kai kai da malamin ka yasa mun ce na gama ka da Allah idan azurta kai zama mawani don Allah waɗannan abubuwa daga Allah da manzon da suke ba ba jawabi eh ko a'a eh me ce ke hujja mara in ba ai ai fushi ai kaza ai kaza a zo a rike shi a to babu hujja in da haka mai sai ke tambayar ka duk abin da kake so ka tanda za a baka jawabi ba za ka bar nan ba sai ka gaji malamu bin talaba ya bar gaba manzon Allah ya da shakka da sauran kokonto da sauran shakka da ya gamsu dari dama ya gamsu yazo ya ci da awalan tuni qala bala walakin yasmaki ba za ka jira da ba ya ba da iman ya karɓi sarki ya kuma ya ka samu al-ismi iman walakin la yasmaki لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله da ya zama tabbatar da manzanci ya sami nutsuwa ya zama ya zama shi da haƙƙin Allah da ya dole وهذا ترتيب يستقر إلى أهل الرسول ماذا تقولون آر التنبيه ينا بكاتا حنك من الرسول رسول وما نبت حنك من الرسول بمقوة إلا عقل مكتوب الذي ظهر الكتاب من أجلها من الألوان مرض التأكيد وتكرار وتكرار أنهم ما لاستقاره إليها فما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة إيش هو الغزوة بما أتزوجه بما أتزوجه بما أتزوجه على في المعروفة لها جنن بالمال ألا بدا يتسلكي با عندك لبيت بيتي با عندك إلا با عندك إلا غزوة على في الغزوة لا أقسم بهذا الغزوة ba haka bane in Allah ya ce kaza kaza kaza waye ya ce wani abu amma ce wa shamsi wa duhaha wal layli idha wal fajr wa layalin ashr wa shafi wal wajh wa layli ashr hal fi zalika qatamun jamil alam tara kaza yana da iman Allah zuwa to wannan rantsuwa da Allah ke yi yana da dama ba wajen wajibi bane ko ba bane ko ne bane بعد ما لا أقسم بهذا البلد لا صلة لتأكيد القسم أي أقسم هذا كلام صاحب التحرير قال القاضي إياد والظاهر القاضي إياب اليعقوبي يتي والظاهر يتي ظاهر الأمر الإمام ابن ثعلبة أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه هذا شو نأتي والظاهر نأتي والظاهر يعني إمام أنا ما أنا أقوم كلامي ko za ki a'a sai da ku ne ya karbi musulunci wanda a'a sai da karbi musulunci ya zo kuma ya karbi musulunci ki ne kuma yana kina ma nan da mai ni ya kuma ba Allah ya tambaye Adam Ibrahim ba rabbi arni kaifa mauta abin da zamu ga rabbi arni kai fatuhu ya Allah ka nuna min daga yadda kake raya matattu ya al'amarin ke kasancewa ya fi karfi hankali sai Allah ta awalam tu'min baka yi mana da baka yi bane baka ba da gaskiya bane hala bala ba ba da na na kuma wala fi lamarin kan kan suna da ta da tabbata da gaskiya Allah ya kai ka yi ba Allah ya ce ki da a ce ba shi da ba ya samun mutuwa ya halatta ko bai halatta ba za a yi samun hukunci cikin wannan hadisi wannan hadisi in ka sun fada sai ka fita hukunci ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai sun kusa ɗaya ko ma gwargwadon abin da Allah ya yi maka da gwargwadon irin naka da kwarewarka cikin istinbadi inda malamai ke kwarewa yi malamai ke da hadisi ɗaya sai ka kai kafitar kafitar iya kokari ka kai guda uku ka je ka dawo ka je ka dawo ka kasa samu ko karma.

ba haka bane wannan hadisi yana nuna za a yanka za a yi ba wannan hadisi yana nuna za a yanka za a yi kaza sai ka gama sai kuma ka sake dawowa kuma abinda ka faɗa daɗin nan ka ballo ta wani bangare kuma haka sai haka kuma ka tabbatar duk tabbatarwa ce in nan ka samu goma za ka san kwallon ka samu goma ya zama shirin to wannan kafin da sai an na masalin hadisin kan annabi kan kan zama a karanta maka a duk kowa kalma kana kallo kana kallo kana kallo da ikin da in ka kai sai kuma Allah ya yi Allah bai ce ma da mun da kuma a Allah zai ya fara ma kuma da zai na ba ba ba ba ba ba ba kullu Allah ya rubuta zalika fatullahi yuti man saboda magana ke tsaro da kamilin fiqh ilmi man huwa afqahu minhu to da yawa za ka iya ɗauki ilimi ka ka faɗa mutane su fiye da da daga ba amma mun ka je a duniyar nan ka ana cewa mun tattaki hadisi ibn sa'alaba a da ba muhammad kuma akan hadisi من قبلها فمكذب عليه إلا أنك تمام بالله أنت كلمة حتى بالله الله ينسى كلمة الله ليس هذا بدا يعني سمع الله هو يقول يقول أبدا yana zama da tsara ba ba mala'ika da gurin da ba ne mutum ne yana tambaya sai ta yi naji sai ta yi zaharci sai ta yi kaza sai ta yi kaza in bilanci a a sai sa manzo Allah sai ya faɗo da mala'ika jibril ne sai ce to ai tunda mala'ika ne duk tambayar da yake ma wani ne abin da kake zai tambaya ke nan sai da ne da Allah ya saurare ya ba shi wani yana da imamu ibnu salaba ne kuma mutum ne kawai aka ce suna da kawai suna jafa amma duk da shi da Allah ya saurare ya ba to haka ce wannan hadisi babban hukuncin da ake fitowa a cikin na kawkura kuma duk hadisi za a yi iskin da hukunci za ka iya ce sifa cikin sufofin da kuma sallallahu alaihi wasallam wani hadisi kana so ka kawo hukunci za ka yi ga kowane hadisi a fara da قال لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او فهجرته الى ما هجر اليه da tsananan kwatanni ya tsananan da al'ummarsa da da za a kire maka sifa farkon

ما هو الحديث إمام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من الناس قد أكلوا ديني على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير حويت ها؟ خير حويت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فمن حوض من الله في وانت الدنيا تسجي على ما الله بران الله فلا فليقل خيرا او ليقل نفس الحكم على رسول الله صلى الله an gina musulunci ne da ta kai hankali da mai shiga kan kanku da shirku shi a قال حدثني عبد الله بن حكم بن العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا سليمان بن عمر عن ثابت قال قال انس كنا نهينا في القران ان نسال ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله يجي اشياء القران ان انا انا صلى الله عليه وسلم كان يقرا حديث ما هي الايه التي تدل على انه نهى ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء هذا نهينا مطلق النهي لا تسألوا عن أشياء مقيد بأن تبدل لكم تسقطوا فالأشياء التي إن تبدى لنا تسرنا هل نهينا عن السؤال عن السؤال عنها؟ باب مرتبط بالبعض بعض اللي في إيمان اللي أكي سامح جاء الجوانب وأنا أعرف أن أنا أعرف أن أنا أعرف أنا أعرف بأبين أكون يشجع الجوانب بشارع خاطئة أو بشارع مؤمنة إذا أعرف أن تشجع الجوانب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر بن قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو الايام انه على جمع عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ittifal naqatihi aw bizmani da yake yake ثم قال يا رسول الله أو يا محمد بما من الجنة وما يباعدني من النار. ina so ka bani labari ina so ka sanar da ni ina so ka ilmantar da ni da abin da zai na shiga aljanna abin da zai na kashe da wuta wannan yana da a zama kuma kuma da wani to ana kana bar mata ana fara mulki kai kana zama wa kana kana so tsara malamai abin da yake so wannan zaman ta ciki ana yake nuna bayani menene zamu yi samu yardar Allah mu kauce ma azabar Allah sai yi shari'ar Allah kada ka da bakin ka da za a yi maka idan ka bi maka abin da ke kushe ko soke ka kamar a biyar Allah ka kira Allah ko ya annabi alaihi wa sallam fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wallahi إسلام يا محمد يا أو يا رسول ya يا رسول الله أو يا محمد أخبرني كبال العباد كسند بما يقربني من الجنة tafiya da wani abin da ke tattar da yana da gaba na wani abin da ya da gaba da kawai abin da ba su ke ba zai ke ya ba da da ba ya ba ya kina da gaba zai ke ya ba ne ya ba ya ba ne ba ya ke ne za a yi da kai na zan sauka in dai aljanna zan samu bukata ta biya har matukan an dafa sani gaba da huta shi ke nan da sauka mulkin mu ka fara kai amma ba wani hafiz arabi da kauye ne amma wannan tambaya ko cikin malaman gwamnati na yanzu amma mutumin kauye ne za za a tafi mutumin kauye za a tafi mutumin kauye saboda mutumin kauye ne amma hankalin da hankalin mutanen kauye ne kala ce fa kaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ya ya duk da Allah malami ke gane aka yi magana aka zaka tambaya magana da ya kalli wannan ya kalli wannan kalli wannan magana kai ko me yake nufi ko da wannan ya muna na ladabi wani ya tashi ya masa duka ko da wannan ya kawo abin ban mamaki kowa ya kasa kudin sai zai kawo a jawo hankalin mutane ba haka ba in ga ya Allah ba gama ka da Allah kai waliyi ne ya kalle ya kalle sai ka mutu ai wannan al'amari ya burge ni ina da abari ma'ana al-bishri a sai kuma ba da zai magana ne kuma ba magana ba ne kuma ba ya ce asharat bitarfi la'ayn khifata ahliha isharata mahzun wa lam tatakallam ko ba kai magana ba amma da sai ishara da idanunta sai san mai take faɗa a sai ido mana magana kenan ba ido mana magana labbaci suna magana ko bayyana magana hannu na magana ko menene saboda akwai abubuwa da aka haɗu baki ɗaya da shi akwai abubuwa da aka raba ka zo ka kada baki kai wani da lafiyanci ba wanda aka kada baki kai wani da lafiyanci kamar da zai kai hausa ba wanda zai fance ka sai da hausa kamar da zai kai yarbanci ba wanda zai fance ka sai da yarbanci saboda litta'ara kaba'ila litta'ara ba haka bane to duk baki ne kuma akwai abubuwan da Allah ya kila kowa akwai wani da ba mai fahimta sai wanda ya biya akwai wani da kowa na fahimta daga bayan ta masa haka ko ya zama bayar mai zarge ba ko ya zama kira da ko ya zama hauke to na yare ne na kowa ita ce masa haka ita ta masa haka ita masa haka yare ne na kowa ko ita masa haka ita masa haka me ke rubu akwai yaren da ya hada kowa akwai abubuwan da ba ba kowa kowa duka kowa dangi ne a ciki akwai ma abin da aka rarraba mutane wannan harbi da kuke gani kowa kuma ya rasu to amma ba dariya huwa alladhi azhaqa ko asra duk abin da Allah isa ayi kuma ya yi ikirafi a ciki akwai bambanci tsakanin dariyar bahaushe da wani yarbe akwai bambanci tsakanin dariyar bayarbe da yamure akwai bambanci tsakanin dariyar fari da baki duk dariya suna da dariya kuma shi dariya kuma kuka sunan shi kuka na kowa da kowa ɗaya ne haka kuma magana ma'ana yaren da ya hada kowa shi ne ishara da hannu da ido da baki da menene da menene duk da kai kuma ya fahimta ba sai kun yi istiraki shi yaran da shi da kuma asharat sai ce asharat bi tarfil aini gefa ma da idan bai gefa ido ba haka bane saboda mai sai wannan kawai magana a duniya da ya faɗa ahalin zai zai na ba ba ba ba ba إشارة مهزول ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب للحجاج أكاها قولي إشارة كنتين فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا ma'ana wannan abin da ya bijiro mata karba ta yi kwaci ta yi karba ta yi in za ka karba da idanunka ya kake yi ayyaji wanda suka yi yafi mana sai yake daga mako misalin da manzo Allah zai yake ya Muhammad au ya Rasulullahi ka sanar da ni abin da zai ku da ni aljanna ka da ka da ku da sai manzo Allah ya shi ne da dai ba ya kalli habban sai kalli kawai kala ko da annabi manzo Allah laqad aw laqad ayyuka ko habban alfumar da ya ba shi ya shirye a sai dukkan jama'an mu baki ɗaya waɗanda suka kafa gwamnati lokaci ɗaya waɗanda suka kafa shari'a su ne suka musu daya su ne Allah ya yi ba abin da suke a wani shi a nuna mu yake sa aljanna ya san sabar wuta manzo Allah ce wannan wannan ya san hanya na na na na na Allah ya shirya da su a duk wannan rayuwa da ake ciki ka zauna kan mulki ka tazarci ka tara dukiya ko ka tara mulki ko sarauta ko siyasa ko soja matukan duk a wayan nan ba dai ba za su kusan da kai aljanna su ne ka zagar da wata da ba kai da ke ba ko ka ɗari kai kan mulki ba ka shirya ba dai da kodin sallallahu alaihi haƙe laqad bitahqiq wuffiqa aw laqad hudiya qala kayfa qulta yake lallai wannan an shirya ba da to ina ma na kuma ce ka mai kafa da ko mai sa'u ji na wannan abin eh wannan ne abin yana da daɗi mai mai asa faɗa min naji faɗa naji ban sani ba ka faɗa naji mai mai tabin ma naji kana murna ma'ana magana ce abu ne mai daɗi saki faɗa min ji jiki to mene ne ne ƙololuwar jin daɗin gangan jikin dan adam a a takwa ha dan haƙuna da ke muka ci ba a cikin zuciya ba a takwa takawa haƙuna abin wannan ko ce mene ne ko ne ne ne ruhi ko ne ka ce a takwa amma ka ce gangan jiki shi sa kullum yana son ya ji abu mai daɗi sai magana kai mai kafa da sake mai mutane kwaifi kala ada sai sake fadar abin da a shirye da ni abin a nuna min abin da ya nuna aljanna a nuna min abin da ya nuna ta ne gaban wuta wa kala nabiyyu sallallahu alaihi sallama yanzu manzon Allah zai ba da jawabin dan ya ja hankalin mutane kowa ya mai da hankalin sa sai ce ta abudullaha la tushriku bihi shay'a wa tuqimu salata wa tuqiyu zakata wa tasilu rahim ba'inna تعبد الله كما تقرأ الله لا تشرك لا تشرك به شيئا قد كمتدك شيئا قوما dama zuwa an bayyana me yake ina an ci abudu Allah ko a tilafi shi ku shi'a saboda a da mushrikai a shi kai kuma suna da Allah to ne kaka huta saboda shirka da suke yi to kai in ka bauta wa Allah kada kai shirka ko bambanta ke da zai na inna ma na abudu li yaqribuna ila Allah wai muna bautata musu ne don kuma tsakanin su kusantar da zuwa ga Allah duk kuma rufa akwai Allah ashe shirka ba wanda yake ba Allah ko a'a ba shi yake a'a shirka wanda ya tabbatar akwai Allah din ko yana bautawa Allah ko yana bautawa Allah ba haka bane dai ake so ilmatul lafi za ka yi ilmatul lafi ما تو نہیں بندہ کی کوئی ڈھکے ہوئے کوئی اٹھے to biya masallaci kuma ka kana kana rika da zakka to aiki za a ƙarshe da kai mun gane ku ta'budu Allah la tushriku bi shay'a wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasilu rahim nan an ƙara ne sadar da zumunci ba'in naka to ai kaga ma saki taguwa saki taguwa za ma tsari ke ne lokacin karfin tambaya ba tambaya an baka jawabi to saki taguwa ne ko ko sai yana ko kai mun gane to wannan hadisin ne yake fahimtar da mu ne ne karantar da mu kafin suratul rahim aljanna da ake saman zuwa amana وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع صاحب الدنيا الحكمة وسيلة صبر وسيلة غاية إحياء الجنة wannan hadisi yana nuna muhimmancin shiga aljanna yana nuna hatsarin shiga wuta sa'an kuma to wannan hadisin ina za mu samu kyawun tabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tabuwa ya zai kama tabuwa su sunna ya Muhammad gani a kaza sai sai lamun lai wannan ya dace babu cewa kake ma duk wani hadisi sahihi za ka samu sifa cikin sifofin mazan Allah kyawawa akwai ne akwai babu da ya ba da kuɗi eh, eh? ya ba eto eh wai ba marowaci bane sai muka ce ai babu zargin kuɗi ana sai ce a'a wannan irin bayarwa ake ba ana kowa ya'ya da jikoki a basu wani sauran suna wani to duk wanda yazo sai a cikin gayar da za su in kai koye mai suna ta wahala suna hidima ana ta wahala su kace ai sai suwa ne sai suwa ne sai a zo su ma su kasa amfani da shi kenan babu ba da amfani matsalar ta samu shiga manzo Allah yana da me a ina yana da jin kai bil mu'minina ra'ufur rahim ina ka samu wannan aya ce ba ruwa ya san jin magana mai daɗi ko yana san jin magana mai daɗi jin kaifin yana nan to amma ina za a fitar da shi a wannan aya ce cikin wannan doron hadisin cikin hadisin ashe yana sauraron mutane ko da ɗan kauye ne ashe

da abdullaha la ta shirku bi shi a shi ne da fara isin ba eh akwai ce akwai dan dan tauhidi anan ina la kire da abdullaha da bautatawa Allah madawacin sarki tauhidul uluhiyya la ta shirku bi shay'a wata ce mu salata wata ce salata wata ce rahi ka ta da da da inna to yanzu ka rubuta فشي كده هذا بقى استمرار ان شاء الله قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشير آه، ابن بشير قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابو عثمان انهما سمع مسلم طلحه يحدث عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يباني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة من المدخلين في الجنة قطعا أو تعليقا وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به أليس كذلك؟ مفردات هذا الحديث تقدمت ذات ما هنالك أنه قال دلني هنا قال أخبرني أخبرني دلني اهدني قل لي علمني كل واحد يدنيني من الجنة ويبعدني من النار قال تعبد الله وتؤتي الزكاة وتدار قال حدثني وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا wannan menene hukuncin wannan man sarrahu ba manzo Allah bai ce wani dan aljanna bane bai kuma ce in yayi abin manzo Allah ce man sar wanda dike sun ya ga dan aljanna ya kalli wannan mun ce akwai wanda an manzo Allah ya tabbata kan aljanna a wannan Allah ya tabbata kan aljanna amma da sharadi to wannan babu ya babu babu yakini babu sharadi man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hada duk wanda ke son ya ga dan aljanna ya kalli wannan ha ma'ana in sabaka to me yasa kan manzo Allah ce in sadaka nan me ce in yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli janna falyanzur ila hadha wa lam yaqul in sadaka wa in ta kuma Allah bai ce man sarrahu an yanzura ila ahli janna yace aslaha in sadaka in sadaka da halal janna anan bi ne a ka suke da yadda mai Allah ya ce mutum dan ka zama ayyuka da kaza da sai a cikin Allah mai dan Allah wahayi cewa wannan mutum zai mutu kan waɗannan ayyuka sai sa manzon Allah na tsare shi ina haka ba sai mutum yanzu yana aikin to da yana aikin aljanna hatta ma yakunu bainahu baina illa zira fa ya fa yazbiqu ilayhi kitab fa ya amru bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha ma'ana Allah ya manzo Allah wahayi ya san da shi cewa wannan bawan Allah akan waɗannan ayyukan zai akan haka iya mutu akan shi dan ne to shi ne sai aka kashi ina kina aya yana cikin al-mubashirin bil jannati qat'an aw ta'liqan aw isharatan isharatan isharatan dan ta hakika manzo Allah ce azillahu wa bashiru bil janna ne ya shigo shi dan aljanna ne akwai san babu a cikin wannan in wani abin da ya faɗa din zai shiga aljanna ba taliki bane wanda ke son ya ga dan aljanna ya kalli wannan yana da hukuncin wai ishara ce wannan ishara ne shi wannan amma yana da hukuncin mai alqat ya sa malamai suka ce Allah ya sanar da manzon Allah cewa wannan bawan Allah akan wannan abin zai mutu amma ba ka ba ai ba wanda zai mishi yake sai wanda manzon Allah ya sanar sahabban manzon Allah kenan ba ke tattaunawa akwai wanda suke shiri manzon Allah ya yake wannan manzon Allah manzon Allah ya sharadi wannan ishara akai wanda kuma ga kyale su haka kowa ya je da aikin sa sannan sai da wannan da rawa na dan aljanna ne wanda ya ga dama mashi aljanna ينظر إلى رجل أهل الجنة فلا ينظر إلى هذا ولا شيء yana nuna cewa za a yi wajen mutum kai ido ke nan inda zai samu duniya ما تطلع من العمل إذا عملته دخلت الجنة إذا عملته duhu da dakhaltul janna shi ya kama kanshi ne shar'i idza amiltuhu farkon hadisin shi kansa yana son aljanna amma da shar'i sai yayi wannan aiki karshe kuma za Allah ce duk wanda ke zai ga aljanna kalli wannan ishara ke in ga dama ka ce ishara amma la hukumul yaqin ko ishara la ba قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم واللفظ لابي كريم قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان ابن قوقل وقال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت واحللت الحلال أأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مروان ابن قوقل ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ay akhbirni kaban laba kaban labari idza sallaitu maktubata lay sallolin farilla wa harama na haramta duk yake haramun ne ba zan yi ba ma ahlaltu halala duk abin da yake halal shi zai magana ta tsara ma yake sallatu maktuba duk maktuba da za ka yi matukar kana bin haram za ka bin halal to ka ba ma ko da ba lalle ka ga yace ina sallan farilla bai ce shi ne ba ga aljanna ba sai ce in na bar duk abin da ake haram da na bar shi ne ba zan zalunci mutane ba ba zan ci dukiyar ba ba zan yaudare su ba ba zan ci amanar su ba ba zan kaza kaza kaza kaza ba wa ahlaltu halal wannan bakin wannan zakar ba abin da zai shiga cikin ta sai halal wannan cikin ba mu da zan saka ne sallah sai halal mota da zan hawa halal gidana halal komai halal zan shiga aljanna فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توانا لنا في إذا حرمت وحرمت الحرام بك kashi cikin bisa ɗari na halakar da ake ciki shi halalta ma'ana ba a kiyaye haramu ba a hakura da halal don malamin da ba zai ma faɗa ka dana haramun ba wallahi tallahi ba malami ba ba hanya ce ke ke dora ka ba ko ne nan ka ne duk wanda baya ta ma ce halal wallahi tallahi yana kanka ne zuwa halal gobe kai umra duk laifin shekara sun kauce ka shaɗu mu hamsin mawaitan ka yi kuma wani bi duk laifin kan wallahi tallahi suna ana ya ga dan mutum da farko shekara ya zane zalunci wannan ya ci zalun wannan ya dubi kudin wannan ke shekara ta kai goma na karshe ya je haya hotel a makka ana tahajjudi a yi azumi a duniya a shawa a yi magarba a yi nisha a yi asal a zo a yi tahajjudi ya gaji limamin makaki Allahumma ighfir lana fi lailatina hadhihi ajma'in sai ga hazan birnin Kano amin amin ma'ana da yayi sallar tahajjudi ya gaji limamin makka yace Allah ya gafarta masa dole ne Allah ya gafarta shi ke nan ana gama sallah kwana biyar yau kwana takwas kwana goma yau daidai sukan bara an gama za a shiga sabon lissafi zai yi sabon lissafi fara saboda maka na san illa da farkahu wala aiban illa tatattahu wala dana illa qabaitahu wala kaza kaza sai ka ce maka yana da musharaka ne da Allah da sarki akwai kefi hajji da za ka fiye su Allah kai masa sharafin yanzu yanzu ya za ka samu kowa suka ce akwai ajiyar haka abu ne aka cika a yi za a yi asham goma ko sha uku a za kuma a yi ta tahajjudi raka'o'i masu tsawo da jada minti nawa to daga alhaji ya gaji haka sai yanke sun lafi kuka Allah ya gafarta masa dole a cikin masallaci da yake wallahi liman maka bai ce sai Allah ya farka muku zalama mutane ba kowa sai an yi azali wallahi duk wanda ka zalunta sai kake ga ka wallahi duk wanda ka da sai ka ga ka ba shi hakki Allah ba zai da maka liman maka bai sai ya kira sai Allah ya gafarta maka ba ka ga cikin sallar tahajjudi cikin sallar asar ba ka shi kudi to kai ta haya menene kai menene in ga sha suke in dai ka gaji cikin ibada dole Allah ya karba manzo Allah ya ce sau da yawa mutum na azumi ba shi da komai sai kishin ruwa ba ka gaji ba mutum ya zo ya sallah ya zo ya salamu alaikum manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli yayi sallah ya gaji manzo Allah ce kaje baka yi sallah ba ka da sallah kasance ka gaji ko baka gaji ba a'a ba shi bane menene hakkin ba Allah hakkin bayan Allah manzo Allah ce kun da guda uku ne kun di daya Allah ba ruwa shi kun ne da mana kun da Allah ba ruwa shi ake kai sallar Allah ka samu lala sai ka tafi ka samu fili ko dauka sai ka ce na tafi na ruwan Allah kai da kai kai saka maka Allah ba ruwa shi kuɗi kuma tsakaninka da Allah madaukakin sarki ka yi laifi ka saba wa Allah madaukakin sarki hakki ka da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta ma in ga dama ya ki gafarta kundi na uku shine laifi tsakaninka da ɗan uwanka bayi Allah ce ba ruwa na ba ni ba wa'annan ba ruwa na da sai mai ya yi maka ne shi ya yi maka ba yadda za a yi kauce دليل الحديث من المسلم فينا من المسلم قالوا المسلم فينا من لا دينار له ولا درهم tantirin matsiyaci ne wanda ba shi da ko ɗari ko kuka shi ba sai manzo Allah ce ba haka bane matsiyaci tantir da tantance matsiyaci shi ne wanda zai zo ranar lafiya da sallolin karban ba an da goma da goma na karshe a Makka ko Madina ko Baitul Maqdis ko Kano ko Ghana ko duk inda ka yi su ko goma na karshe ko ashirin na karshe ko talatin Allah ya karba da sallah shekara hamsin kana sallah Allah ya karba da bin iyaye da zakka duk Allah ya karba saboda zakkan kudin halaka ke amma da ta zo lafiya sai aka samu kafi dukiyar mutane kowa ya fi dukiyar ka kai kasan waje ka ajiye ka bar su wahala ka zalunce su ka yi kasuwanci ka zalunce su ka yi kaza kaza kaza kaza kaza sai a zo ranar lafiya babu wata addu'a da za ta kawo ma wannan addu'a a wannan laifi manzo Allah ce sai a ɗauki duk sallar goma na karshen ka ku kan za a ɗauka a biya masu wannan a da goma na karshe na shekara ɗari a bibiya mutane a dauki sallolin ka na shekara hamsin a biya mutane sadakan ka na shekara ɗari a biya mutane duk ayyukan ka da kai na alkhairi an ɗauka an biya baka da komai ba ka da komai sa'annan kuma ga waɗannan ɓangare su ma suna bin ka bashi ba ka da aikin da za a ɗauka a bayar wani yana da tsofaffin laifukan shi da za a saka shi wuta a ciki amma yana tafi shi a duniya yi hakuri ya ce na yi imani da yawan lafiya akwai ranar kin akwai ranar cin billahi akwai wa yawma ya'addu salimu ala dai akwai ran da zaka ci da hannu ina ma da ban ci zaben ba ina ma da ba dora ni ba ina ma da ba anada ni ba wani ya yi laifin kai tsakanin shi da Allah yana jiran ai masa azaba za ka zo yana bin ka bashi kuma ba ka da aiki da za a bashi dan ne ka sun kare ba azumin ka ya kare zakatun kare hajji ya kare komai ya kare shi kuma yana da laifi kai yana bin ka bashi sai a ɗauka tsofaffin laifukansa da shi ya yi ba kai kai ba da nabiyar ka da ɗauki kuɗi ka ta cuce saboda ka ji daɗi ka gina gida ka hau mota ka ci ka babban kaza ka ci menene da menene baki ɗaya ka yi ka gama alama ne na akwai jin daɗi a duniya amma wallahi tallahi ranar lafiya Allah sai a ɗauko laifukansa jiya ya sha ya ta cikin ne ya ci da dole sai a ɗauko a ɗora masa kai da ma sauran nauyi ke kanka kenan za ka kauta amma tunda ya fi dukiyarka ya fi karfi ka hakura bari a ɗauko lallafin a ɗora masa yanzu kai da kake ganin kana jin daɗi a duniyar nan ba kai masa sababi shi zai shiga aljanna kai za ka wuce kenan ba Allah bai fusa an dora ba kai ji ka wani shi na daga hannu a lokacin mulka aka tuta ni ma ina da kaza ko ma wani duk baki daya sai a duba local government ga mutum nawa ne sai cikin ga mutum nawa ne kasar ga mutum nawa ne ungo mutum nawa ne ka zalunce su kana dan kasuwa mutum nawa ne ka zalunce su da sunan malaka mutum nawa ne kai musu kaza kaza kaza kaza duk ba sai an ɗebo an kawo sai a ɗebo a ɗora maka a ce to shi kenan ku sai ku ci tunda babu nauyi a kan za ku aljanna sai kuma za manzo Allah ce sai a dauke shi a saka shi manzo Allah ce shi ne walfiyar mafiya kowane rayuwa kar zalunci kada kai zalunci wallahi wallahi duk wanda ya zalunci ka Allah zai magance maka kai ka haramta zalunci wa ya haramta zalunci karfin ka an fi karfin Allah ne in an karfin ki an fi karfin Allah ne in ne kada ka zalunci kowa za ka tafi lafiya don da ya fito fili ba Allah ne ya halitta halitta ba dan adam kai baya son zalunci yanzu muna zaune masallacin mutum ba gida muna fita kan titi ba mu san hawa ba mu san mutane mu yara mu ga mutum wani ya tafi yana nuna ma wani cin karfi ko wani suna nuna wani cikin karfi ba mu san su ba ba dangin kowa sai ban sai mutum ya je kanwa sai ba su zalunta sai shin mutum ya kuma kanwa wanda ke zalunci ko gida ka shugabatar da ƴaƴan ka kaga hafi su biyu uwar su ɗaya uban su ɗaya ɗaya na nuna ya ɗaya na nuna kai karfi yana zaluntar sassa sai kai fushi da wanda ke nuna fin karfi tausayi ka duk da mun kan wanda ga to haka duk wanda ka zalunci shi kai masa zata wajen Allah wallahi wallahi ba sani bai da mun zalunci duk wanda ka zalunta kai masa gata wajen Allah madaukakin sarki akwai ranar da Allah zai kama ka wa yana ya abdu zalimu ala ya bai ya kullu